أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan gannaci na ranar litinin talatin da muhammad hijiran yanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya miladiyya ta dubu da tara a wannan majalisi na da na mako mako a inda muke karanta littafin mai suna ƙa'idatul jalila ta yasulu wal wasila wallakar shahararren malamin nan shaykhul islam احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحمراني الدمشقي وانت الى الدنيا هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم انا ابي بكر بعد ان ايمان ذكر عبده والبيت قال ذكر ابي بكر ذكر الدنيا wannan kuma shi ne majalisun da na na na tsakin daidai dan ba maka da ibnu tabiya yana kan bayani akan riwayar da ta zo wajen fassara ta Allah ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah da kai sarki yana cewa yayin da ya yi littafi daga Allah ya zo shi ne alƙur'ani da kafar kan da za a hana yana kuma gaskata abin da yake tare da kai na alƙaira da kanu min qalbi kuma su yahudawa sun kasance gabanin bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama يستفتحون على الذين كفروا بما دون مثلا أقل أن تكون أفريقيا طول المثلا الأوس والخزر أو كبار لا يمدون فلما جاءهم ما عرفوا يا ويل أدم بسكة لذلك فانت وجدت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فسكة السنة فلعنة الله على الكافرين لعنة الله تحبتها من متعبين سكة الأفريقيا وأن الآية ما لم يكن من نجبتها cikin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan na nan tosa haɗai wannan tabi'ai kan na waɗanda suka zo bayan dukkanin su abin da aka samu da riwayoyin sahihai suna fassara wannan aya da su su ne suna cewa yahudu sun kasance gabanin manzo sallallahu alaihi wa sallam idan wani bala ya haɗa su da larabawan madina suka ce wa larabawa bayyanar wani manzo lokacin sa ya kusa wanda zai zo ya bayyana ya yi imani da shi ya haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi wato Allah da kashe da kusa da tsadawa da iramawa sun kasance suna gaya wa larabawa ƙabila wannan magana kafin bayyana yanzu sallallahu alaihi wa sallama a duk amma yin su shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayyana a cikin jirgin yahudawa sai kuma Allah ya aure da kansu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin jirgin larabawa wannan magana da suke gaya wa larabawa sai al'aiki wal hazrat ita ce ta waɗannan kabilu guda biyu suka kalla cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da gaggawa yayin da suka haɗu da su a mina a al'aqaba wani gudu da suka al'aqaba har suka yi wannan ita ce riwaya da aka sani daga sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya Allah ya al'aqaba ita ce kuma maganganun magabata suka zo da ita kamar irin suka fara inda da ala da duhu wanda ya saka wannan aya da ta yi ibnu jabal dukkan su almajirai ne da abdullahi da abbas a wannan zahi ibnu jabal da da kuma almajiri ne a makarantar abdullahi da abbas da duhu guda kuma ko wata riwaya da take matsayin ba wanda wani mutum ana so shi abdullahi da ibnu harun ibnu antara wani wani alhasil abu abdullahi ya kawo ta cikin littafin sa al-mustadrak har ma kuma shi da kansa ya ce larura ce ta kawo wannan riwaya riwayar tana cewa yahudu sun kasance idan ta kawo ta su da larabawan da kan in aka karya yahudawa a wurin yaki ko yahudawa su koma su yi tawassuli da zafin nan zai sallallahu alaihi wa sallam su Allahumma inna nas'aluka bi haqqi محمد النبي الأمي الذي وعدت لا أن تخرجه لنا آخر الزمان ويأتي فيقول له أن الدعاء إنا لتنفنا عليه فقالوا إذا دعوت هذا الدعاء هذا من الدعاء لا يأتي إذا تقول لنا الدعاء يأتي من شأن أن ترسل إلى ذاته أن يصلي الله yake larura ce ta kawo kayan lafiya idan da aka kawo mutum ya ya yi bayani a kan isnadin wannan riwaya ta inda ya kawo maganganun malamai a kan shi wannan rayu abdulmalik ibn harith ibn antara wanda shi wannan rayu malaman hadisi sun kare kashi sun tuhumi shi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya cikin maganganun da yake da yawa wasu malaman ma sun kira shi dokan saboda yawan ƙarya da aka samu yana iya manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne wanda bai dace a ɗauki riwaya ba a matsayin riwaya kai da za a yi hujja da ita sannan kuma ibn tabi'a yake idan muka dubi riwaya ta fuskar matani nan ma za mu ga alama wannan riwaya ta ƙarya da ta gaskiya ba domin a ciki yana magana cewa yahudawa suna ana da ra da larabawa da sana wanda ba sana yahudawa an zauna a cikin madina ne ko a gefen madina waɗanda suka samu ila su ne al'adar kafin ba su samu da wasu larabawa a kan wani guri daban ballantana a cikin kafin da larabawa kai ba haidar daga baya ne aka tura ta zuwa haidar wanda ba ba ba kai suke ba tsakanin haidar da madina akwai kusan tafiyar kilomita ta isa ila ɗari da to kaga shi wanda mai yawa da yake bai san tarihi ba ba su da san wanda zai karya da karfi ba sai ya haɗa abin da ba zai haɗu ba sai ya ɗauko mutanen da abin nan ya ɗauko mutanen haidar ya haɗa su da mutanen da mutanen madina ya haɗa su da yadda ya ɗauko madina sannan kuma ya nuna cewa wani bayan nan suka yi wannan tsaye su kuma su yi nasara a kan larabawa wannan ita tafiya ta kwana alamar wannan da mara ya su bai iya karya ba domin za su dubu da ake ba yana da ilimi ya san tarihi zai san babu wani lokaci da aka tabbata a tsakanin yahudu da da larabawa har yahuda su kuma kada ka mai wannan ba wani lokaci na gangani idan aka yi su na karya kai da kanka ko ka san wani abu da ya san tarihi za ka ga alamar karya da ta gaba ita wannan mutum ta abdulmalik ɗin da ɗin da harun da yake kawo wato tana nan kama da fuskar wani mai rashin da zai ɗin da ake wato ma'ayar fuskar wannan ta tana kama da fuskar mai rashin da zai da shi ne in mutum ya yake ci gaba da suka zan da raya tare da hujjoji na rayu yace amma ma ta kaddama وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينكرون أما أبن بغير ذلك فاتح نسوا إلا مباواة تنصاب لك فقد بينا أنه شاذ من بيان الكوى لما مدنا بلغم بكيه وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب لما مدنا ذاك تكون هي ولا أتكلم أنا أريد أن تبين لنا الباب فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب ba a kada sani ba a tarihi cewa Yahudawa sun yi yaki da Larabawa a wasan lokaci sun ci nasara a kan bal kanu da gulabi da ba'ahu mun kasance tare da Larabawa da aka gallabe su wa kanu da kanu sunan Araba wal yahadu ta kullu fariqin fariqan kama kana sayyidatu sunata al-aiki wa kana an-nabiyyu sunata al-sunata al-hada wato sun kasance suka yi kalantu daga Larabawa kowane bangare na Yahudawa iya samu wani bangare na Larabawa a kan da kalantu da shi kamar yadda suka kasance yan bayan balo turauda suna karanci da larabawan al'ai alfawa su kuma yahudawan banin nazir suna karanci da larabawan hazar wannan shi ne abin da aka sani wato suna hakewa ne ba da larabawa amma da su taɓa gan da za ta kalo da larabawa ba ta fafata har ma suka ci nasara a kan larabawa. Ibn Kuliya ce wannan bai taɓa ba. وأما قول اليهود كانوا ينتصرون على العرب أما كتب سورة الأنفال فكانت هي سبعة الأربعة ما لم يكن هذا لا يعرف وأعتقد أن أتاريه ذا بل المعروف الثلاثي بل أظن أعتقد أتاريه يسير أبن يسحق لنا لكن لا لا يكون مثلا أتاريه يا وين أيش بخبر أنت فاهم يهودا wanda suke tare da aiki kuma aiki idan aka karya da kaza an karya yahuda da suke tare da an karya kaza da an karya yahuda wanda suke tare da da kaza amma a ce yahuda ya bangare guda na rawa ta bangare guda an yi karan barka kuma yahuda ya bangare fara wai saboda sun yi tsaye su mara yi wani ba ta yi shafa nan ba wallahi ta'ala kada mara bi ma yadda da ala dalika Allah ya bada labarin abin da yake nuna ila sanar فقال تعالى الله يقول ضربت عليهم الذلة أينما كنتم إلا بحمل من الله وعدل من الناس وباقي بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يدخلون بآيات الله ويدخلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أعطوا الأنبياء به الله يقول ضربت عليهم الذلة أي كلمة أسألتي أخذ له دواء أينما كنتم إلا أسألتي لا أسألتي في كل أسألتي إلا بحبل من الله ما ذاك فساد بتسكي بسيطة على التسكي ما تسكي إن إذا في ملك ولا يجوز ولا تعنى وحبل من الله ولا يجوز ولا تعنى في المكان في أحلى الحيث وتسكي قبل أيام تفاصيلنا lokacin da suke tare da gaskiya Allah na tare da su a lokacin su yi zafin wuri zai amma yayin da suka fito suka yi kada da gaskiya shi ke nan sai ya kasance da wurin zai yadda suka yi zai lokacin annabi Musa alaihi salam yayin da Fir'aun yake zalla ga musu hukuma Allah ya ce annabi Musa alaihi salam ya fitar da su daga Fir'aun Fir'aun ya bi su da rundunarsa Allah ya halaka Fir'aun da rundunarsa cikin ruwa wannan shi ne na kana da su tun da wannan ne ya kuma suna shigar ya annabi Musa alaihi salam duk Allah ya ce ga wani ubangi shi ke na sai shirin da bai kuri ba su kaza su kaza su da dace da kaza su a yin kaza su da dace kaza ba su a yi su kai su kai da bamu labarin ka yi da wannan har lokacin da Allah ya ce da su ke kaza da su da su النبي موسى عليه السلام يقول انزل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فتتبعوا بيت المقدس ان كنت له ولم يجد غير اما كنت انزل فتتبعوا بيت المقدس قال ان فيها قولا جبارين واما لم يدخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان لا يدخلون يا ابو شجره لذا تكون من النظر الى بيت المقدس حتى يخرج عليها ان تكون ما تقايل مدى كانت الى ذات المدى فيها قولا جبارين واما لم يدخلها حتى يخرجوا منها لما ترى اعطيت الشجره هي اعطيت الشجره هي اعطيت بس انا لا اعرف اذا لم تكن أنت تجربة مدى كنت ɗan ruwa da gurbin masa inda da su in sun fita su ga bayan. To Allah ya ɗauke sarki yake zai da kala da bila ya kama da bila gina da zuriya kafin ana amin lafi alaihi na ta kuma alaihi yanka. Da ina da kanku zai mutu ina kuma ya dubula ya ala lafi su kare kare ikon da ina. Mutane biyu suke da hari da yuka suka ce ku shiga. Allah ya mutu alƙawarin sai su gaba su nasara. kuma ku dogara da Allah kanku dogara da kana wannan girman da Allah ta nuna da za ku koyi girman nan za ku قالوا يا موسى إن لم نرد لها أحد ما جاء بالجنة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنما هنا قائل موسى من هذا ذلك بدأ هذا الأحد ما تقل لك لنا كما تقول كثير كذا إذا كنت الناس في جاء موسى من ذلك أوجه إذا كنت لا يكون كريم يا جاء ما تقول كما فقد جاء أن الموسى في رجل إني لا أملك إلا نفسي أحد بيننا وبين قوم الكافرين قال فإنها محمد عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض ثلاثة على قوم الكافرين الشيء الذي هو قاع حسن في بيع الصحابة الذي بالسيارة كان السبب فإذا أكثر من في قاع أربعين فكرة يقول والتنجليزي على أساس هذا على من يقول أن النبي عليه السلام لا يقول أن النبي هارون يقول sai a lokacin annabi ne shi a lokacin da haka ya riga ya fi gaba da gaba cikin lafiya har lokacin da Allah ba ya fi kuma ya yi a annabi Musa alaihi salam dan ma ta ci gure ta ta da kuma suka ce suka nuna mata soyayya suka haɗa kai da daura ta ruwaya wanda daura ruwaya a lokacin daura ta kuma ruwa yin su suke da ta daura ruwa ba a laifin Allah yan gawa suke da littafin suke da littafi da suke zarta Allah amma sai suka haɗa kai da daular noma ya saboda a yake annabi Isa ne ka duba wani annabi Allah ne wanda ya zo da wani abu da yake zasta fa nasa da zo da wani alƙawo wanda ya fada wa nasa juna da Allah ya annabi Isa ne salam tana da tafsir amma sai suka ga ya ya ko ga ya ka haɗa kai da da na zuwa yan daular noma da sarakuna a yake annabi Isa alaihi salam da mabiyan suka ga ɗan ne kana turan mabiya annabi Isa alaihi salam har ka kai daular ta ta kano mabiya annabi Isa alaihi salam kuma aka ce aka ce saboda saboda yana kira akan abin a daina bai fara allole bai na bai na ya aka haɗa da su ake yakan annabi Isa alaihi salam ne ne da da daina rima ya ake da ta gina ba aka ce kamar da ya mabiya annabi Isa alaihi salam da su samu kai su ba sai da yake kai ɗan biya lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan daula ne na musulunta ya ya ya ya na kirista su da kusantu lokacin da suka samu kai karɓar sarki da wannan addini ya sa addini ya sarki amma kuma bayan da Allah ya bayan da Allah ya ta ta su da al'ummar yau kan Allah ne Allah ya kudu Allah ne ya kudu sai kuma wannan lokacin da ya zuwa suka shiga inda suke munafikai ba ba a zaman lafiya an yi suna bin don da aka yi abin da za a zaman lafiya sai ya aka dinga duk inda suka je aka kandame su aka kame a irin da maka tattara da ake musu ne har suka fara su sun da kallon rawa suka fara su sun sha suka fara madina suka zaune madina a nan ya zama gulmace gulmace da har aka amma inda suka annabi ya bayyana suka zama tare da musulmai akan ayyuka da musulmai na kamar kamar yadda suka yi haɗu da daular rumawa a zamanin annabi Musa alaihi salam daula kan da ta yi aiki annabi Musa haka suka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka haɗa kai da su dan a yaki sai suka haɗa kai da da larabawa da turkai dan a yaki Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya jara alaihi salam da dole yake mutum ya mai kitab ya yi dole bin duk ya ta duk ya yi min alladhina amanu ha ya yi min alladhina kafaru ha ila yahda min alladhina amanu su gobe kafirai su ce waɗannan kafirai sun fi yiwuwa sama da waɗannan mummuna. Yasa da yahudu a tarihin suka kafa bai taɓa samun wani abu na nasara sai ya yi a kuɗi da wani yasa suke ganin yanzu Amerika tana kawo za ta kare Ibrahim za ta ci gaba da kare martabar Ibrahim saboda da zarar aka barka to shi ke za a gaba da ne na yana da yahudu a duniya ta ba su fi miliyar sha ba ba su fi miliyar sha biyu duk duniya amma da kalmi ta duniya mun kai biliyar da rabi mun kai biliyar miliyan dubu da ɗari biyar amma miliyan goma sha biyu suna da dole a kai saboda yawa da kullu kaji da kuma kullum da ke ba da yawa da isra'ila kai maka kai inda su miliyan saba'in kasar maka kai kasar iraki sun da su miliyan miliyan talatin haka nan kasar suriya sun da su miliyan talatin to sun waɗannan kasashen da ta haɗe isra'ila ba isra'ila ɗin nan gaba ɗaya da yahudan da yake cikin isra'ila ba na duniya da kaza da yake cikin su ɗaya da mutum da yawa ba kaga da ko talaka zama da kamar ina jin daɗi har da haka yawan su bai fi miliyan uku ba a gefen su akwai ƙasar da take da musulmi miliyan saba'in ita ce ƙasa da yasa Abdulhamid ko Allah ya ɗauka a saboda sun ko wanda su ka kara da la'ana da za mu tashi wurin ba inda kowane balarabe zai ɗauki cikin cokali na ruwa a zai zuba a cikin ƙasar Isra'ila a ga kayan maliki saboda yawan musulmi da rashin zuwa yanzu baya to amma saboda kamar da Allah ya inna bil hablin min Allah ya hablin min Allah hablin min Allah da ayyukan cikin Amerika da kasafan turai dan da kasafan turai su suka suka kafa wannan muguwar gida a wannan gari Isra'ila kasar Ingila sannan sai ya kafa shi da wannan wannan gida ya garka na yi bayar da da ibana zai rubuta da za mu ta kala da ta hada yi ta za mu ci gaba da kare zaman lafiyar Isra'ila. Saboda haka wannan makamai na da ake da kafin duka. Sai wani zai kamar ana cewa ka a zanta su zalla su da rundunar. Ka a yarda su zalla su da rundunar. Waɗannan su ana yaki, jiragen yaki na kana da manya da ƙamfin waɗanda su lafi kasu da sabon duka. A za ka zalla da ɗani saboda zan ka abin. Sai Allah ya ce ya mana ya zuba ba zai taɓa zama ba sai ya jijjira da wasu masu aiki. Idan da zai gaba da kawo wani kuma yadda ya ce wani har ya yayi da wasu ya zaka. Kamar yadda ko yankan ko ibn Antara ya an tare ta da riya. Sai ai ai har ya tana fara da rawa an kuma kuma fara da kuma da shi ne zama yana da yake cewa kan yahudu min haythu bai da alaihi min hilla aina ma kuka in la bihablin min Allah wa hablin min Allah lam yakunu bi mujarradihim yantasiruna yahudawa ta yadda Allah na ɗauka sarki ya sa musu ƙasƙanci duk inda aka gan su ba ce ko in sun yi da wata yarjejeniya daga Allah ko wata yarjejeniya daga mutane nan ya tsoro mu da rarrabe da tsoro na bai yiwa ko kadai sai a karanta su tsoro kana la alal arabi wala ala ghairi ba za su yi nasara da larabawa ba za su yi nasara ba da wasu daga cikin larabawa wato da za a bar yahudawa kai a yanzu haka da za a bar yahudawa da ɗan hamas الآن يوم ما اتبع أيضا يمثل في الملكين الآن يوم ما a farko yadda kowa yake zuwa ya nemo makami kuma ya fita nemo makami har da yanzu magana a kan isra'ila ba da ita kan ɗan hamas wannan ɗan tsirarin sai dai ina hamas na yanayi gaba ɗaya zai zai mutum ne zai zai zai a wannan ɗan biyu da cikin miliyan ɗaya da ɗan zai na yanayi sai zai mutum kan kuma yin kutu da kara a shari'a shari'a zai tsirarin sai a rami yawan kutu ya da ke ayyukan kare to ka ga duk irin takunkumi da aka yi da da bai da aka samu da kamar kana da aka sa musu ko ina duniya aka ce ina da an gwai ka duba duk da haka wannan fafa kayan da aka yi ta kwana ashirin da uku zuwa da hudu ka duba mai isra'ila da ta samu isra'ila ta fita daga ƙarfin ne ban da ƙarna da kasa yara mata da yin kawai na gidajen da masallatai da asibitoci da makarantu da kan hanyoyi da kasu da yankewa sannan da haƙewa da ainihin yayyanke gonaki na mutane ban da wannan ba abin da kai bayan an gama da ka'idar kafin su ne rundunar yan halal abin da suka fito suka yi bayanin an kashe musu na kogon tsawon wannan kwanaki ashirin da uku ana bana-banan wuta ta sama ta ana amfani da wasu yawa don mutane da aka haramta amfani da su a duniya duk da wannan abin da kai a kake da ko da zai ko a da ilimi in ga ko sun kace yana da dubu kana ba sun kace ko kana da dubu kana da kalin da ina da da kace an ji ka to duk da bayan nan ba wata duk ka da aka ya an ji ka da ko dubu ka ne an ji ka da an ji ka da an ji ka da wasu ma da Isra'ila ta da kanta saboda rashin zuwa yakin na kuka kashe sojojin da akwai sun da bai da sami da da jiragen sana da Isra'ila da suka yi kuma da Isra'ila yadda su ɗan hana kasar aiki su zai zo na biyu aiki ba su kuce da haka ana da kan bayan da za su an kasar ma gefe gefe da ɗan zaga ga da za su kasar garin ba a shi da rage ba dole da za a yi waɗannan da aka yi aiki da domin a gasar kan a kawo da kan a kawo da kan rasa rasa da ake hana isra'ila har aka gama yan manyan da gasa na ashirin da uku rasa rasa ɗin da ba da tsada ta da hana isra'ila kusan kullum za a haɗa da ashirin da arba'in kafin a gama sun har da rasa za ta ɗauki kar na kan tare da Isra'ila da kuma ya ga ina ina da suka samu wannan makama da suka yi kurjiya da wasu kudu kana kuri da suna faɗa da daular da ake gani cikin daular da suke gaba ɗaya ba daular da suke kuma kare ka daular da suke da su ne ina suka samu makaman da suka iya kurjiya na tsawon kwanaki a kuri da wasu za ka faɗa da kare ka kar na kan tare da Isra'ila kuma daular da suke zai jaka suka fara yi zama tambayar abin da za su koyi ba ko ba ne ko da ba'ala wallahi ba ya kuma kamar bane in da kana da makamai yadda ake magana ai ba wannan yaki ai ba ya kai ba ku da makamai irin wanda ɗan ɗaliban suke da ɗan ɗaliban sun gani tsoho tsoho a jiya kana kamar tare da su suke tare da su sai ya kana da suna da makaman harbo harbo gina da kan amma yan ban bakwai an zuwa gani ne sai da malaman da suke yi su ne kamar da ko ne ba ka ga wannan sunan aka yi wannan sunan kuma wannan sunan ne Allah ya faɗa da shi Allah ya ce ya ga kare da da bana a dawo da kuma wani abu da abu da ya bayan kanka ko ya wanda aka yi da Allah ya ayyana haka ka ga da gani ko da ya ce da kanka ka gani haka kana da kuma ya kuma ka ce da sai ka ga da hannu ba abin da zai an bai ruru ta uku gida a kan nan duk kan cikin ruru da kan na kai amma kuma cikin da to yanzu na kan tsara duk mai dudu wata gura da wata da wata da kai kawai da ko yan ma kuma ana ganin cewa bayan yaƙi abin da aka yi da aka yi ayo da kan cewa jama'ar gari za su tsanana sai haɗa cikin kafa wannan kamar yadda wani yake min ko to malam a yi irin abin da kada hake ga fadan da ya ɗauki da kuma shi aka yake da ayar da fadan yake ba shekara shekara ya yake ku sun da aka yi kira da arba'in da kuma ake wannan da aka yi shekara ta ce har zuwa yake da kada da ɗauki a lalata yi kan da aka da kula sai ma za ka ya kudin da yake na yaki yayin da aka yi na alif da mitar da sun da bakwai an larabawa tsakanin larabawa da yahudawa ne da sun so da sojojin larabawa sai da suka danna ya fito suka da fulani suna tura yahudawa a lokacin da ya kasa ta duniya sun kai na ta tsale ba za su tsare Isra'ila ba suna ta tsare ta suna tsare ta adadi sannan ta daga baya ta ta tsare ta ta aiki a lokacin da ba da kuma to ina yi mutum ya yi cewa Allah ya jefa muku kasance duk inda aka samu ba za ku faɗa yin nasara ba don ku samu ƙarfi illa da hannun nuna layi da hannun nuna mai sun da yake yanzu zuwa ya samu da Allah ko kuma da mutane ابن تيمية يقول أنا كنت بدعي لم يعين أي لم يكون من مجرد من المسلمين لا على العرب ولا على غيرهم ما لا تفرق من الكلام في كلام خلقه أقل لا لا تأكل لكن لا لا فإنما كانوا يقاتلون مع خلفائهم قبل الإسلام إلى إن يقولوا أما كان خلعي يجب بينك أن يجب أن يأتي كل خلع إلى وتجد الدنيا على كل كلام فلا لا يكون لا تفكر في الحياة والذمة ضربت عليهم من حين بئس المسيح عليه السلام an sanya muku wannan ɗan aiki tun lokacin da Allah ya ce Isa almasihu alaihi salam kan azzabu da suka tsaye da shi قال تعالى الله يا عيسى إني لك يأتيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وبائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله يا عيسى إني لك الأول كما هي أول كافر يا دليل ومطهرك من الذين كفروا فلم يؤتك لبلاء الذين كفروا وبائر الذين اتبعوك kuma mu ne sunna wanda suka bi ka na biyar da sauran madina ta faru sama sama da wanda suka tashi a maka suna yin kuwa maka har zuwa ranar kiyama tun daga yamma ne kusan Allah ya kuka da ya ta yi zai kan da kafirai daga da suka kama su da annabi Isa a kana da sanya wanda suka dace da annabi Isa a kana haka aka ta gama ba su bala'i suka yi ta ganin abubuwa iri iri a wanda kai sura sura sura sura ya gaya mana irin yadda ubangiji ya yi gaya bai da ba ya da iya da ina ya da asma alaihi wa ibadan lana domin za su tabi da tazaku ila da biya da kana ya aballa baina inna rabbana lakum al-qadra alaihi da an dabnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafura suna kan kun akan su ya kuka da in akatin fala إذا جاء وعد الآخرة هي الأولى وجوها الأولى وإن المذكورة كما دخلوا أول مرة يعني يكبر ما عليه أثار الذكر أن الحنث فإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا duk wanda da ya zo da ya nuna girman ta baya da ya tana ta hanyar jama'a da suke tare da su da idan mutum kuma ya tsoma tsaya wasu bayan Allah kan ya kai Allah ne su ya kai ta karshen wannan ayoyi yana da da bai bayyana ba sai da ya ba Allah ya ce a ga da Allah da aka rufe ya ku ne hakan wani ya tsare nasu da kama da hadin da ya gaba wani ya tabbiru ma ala tadbir ma alaikum da wasu da gudu nan da yahuda ya ce sai da abin nabi kuma da ne karatu kana ya to za a samu yadda za ka yi to ni kace kace da ku da yahuda ya Allah ya tsare da gudu da su yakin da da gida da da da zai zo karfi da har sai lokacin da mutum zai tsaya kan da ya gudu duk yana cewa zo da ya gudu ba ya ita ce yana cewa zo da ya gudu ba na ina da lokacin nan ya kafa yi amma ya kai lokacin da rana ya da da gudu daga hannu da ya gudu ta kuma hannun mutum in ka yi wannan tunanin to ka manta da hadisan da suke nuna cewa wannan yakin zai zo nan za a yi wasu malamai suna cewa kuma lokacin bayyana النبي صلى الله عليه وسلم هو المهدي عليه السلام ليس كل لا عليه من يرجع أي كتبت ليهود هل يكتب في حتى يجي حتى يجي بل شجرة البركة شجرة شجرة البركة يقولون كذا يوم من كذا يقولون يقولون كذا يوم من كذا يقولون كذا يوم من كذا يقولون هي قال لا لا لا دار ما يصير بس في البلد هذا الله يقول قال وقال تعالى ان يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله لا تكونوا تزولوا رسول الله كما قال عيسى بن مريم للحياريين تبين ان عيسى ان مريم تزوى الحياريه من انصار الى الله هو اين تزولوا الى الله يا تزولوا الى الله كانوا لازم ya da addinin Allah ya da hayar yana sai hayar ya ya tafi na hayar tsarin Allah ne ne ma tafi na tsarin Allah ya tafi na tsarin addinin Allah ta amana tsarin addinin da Isra'ila wani bangare daga cikin da suka aiki da imani da annabi Isa ya kasa ta'ika wani bangare kuma suka kafirce a ayyukan da nuna amanu ala abin da ya muka karfafa waɗanda suka yi imani muka ba su nasara a kan abokan gaban su da aka yi zahiri suka yayi da mu su ne na kurjan da cikin a yau ɗan lokacin Allah da cikin da su ya sanya Yahudawa su ne waɗanda ake rinjaya suna rasa waɗanda sai wani ya annabi Isa alaihi salam ne ke nasa da su ne a kan ya kawo tattatalin ya yadda da kariya yahudawa sun kasance sun kashe annabi ya haya ɗan zakariya ya gaira yin wani anbiya sun kashe annabawa da dan daban da waɗannan قال تعالى الله سبحانه وتعالى عليه الجنة أن سمى له تسلسل والمسكنة دعوا من ولا تنسي وباءوا بغضب من الله فكفونا بين خشية الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون بآيات الله لأن واقع لدى روح ثورة تسلسل ثم قالوا في آيات الله ويقتلون الذين بغير حق بغير الحق suna kasa annabawa ba duka da suwa ba zalika za a bayyana kama ya tabo wannan ya faru da lokacin da sakon Allah ya kai kuma kasance mutane da kanta saboda sakon da su da ko ta ya kai Allah da sakon Allah da kasa annabawa wannan ta sai ubangiji ya kai ya san ya muku kankanci da wani kanci a duk inda kake a duniya فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته وبعد موته يؤمنون بذاته بل انما كانوا يتوسلون بطاعته او بشفاعته فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى والسائلين من الانبياء والملائكه وغيرهم وقد قال تعالى اولئك الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا قال طائفه من السلف كان اقوام يدعون يدعون الملائكه يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح والزيد وغيرهما ونهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنه وقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا وقال في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا أخرجاه في الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه مالك في موطئه وقال لا تطعوني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم لانه انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له في بعض الاعراب ما شاء الله وشئت فقال أجعلتم من الله ندا بل ما شاء الله وحده وقد قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء وقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى ليس لك من الامر شيء وهذا تحقيق التوحيد مع انه صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الله واعلاهم منزله عند الله ina ga suna fassara da nan. Kada ga zai ya kala Allah ta'ala ya kala Rasulullahi ya kala Allah ta'ala ya kala Rasulullahi ya kala. Ina da tafiya ala suna da ina za ka biyan. malam ya ci gaba da cewa kai da nan ya kuma sahabatu ya ce ba kan daga magana ta kuma kashi yadda yake magana a kanta ya gama magana a kan wancan hadisi ko wata riwaya ta ce Abdullah ibn Harith ibn Ankara yake kai da nan ya kuma sahabatu ka ila a ibn Khattab da dai idan ya kasance sahabbai kamar Umar dan Khattab da wani Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda da su kasance da fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar sallallahu alaihi wasallam da da mutum da da da rayuwarsa yaquluna bi dhatihi da su kasance suna rantsuwa da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal abin da aka sani kawai sunna ba kare da yaquluna bi dhatihi ai bi dhatihi sun kasance suna tawakkuli ne da da'a da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tawakkuli ne da shafa'a da shi da addu'a ta yake ya roƙi Allah idan miji na ɗauko sarki ya ba shi na dan nan da da kai da mutum shi da abin da aka suna yi a lokacin da mutum ya sallama yana cikin kansu da bayan ya bar duniya sun da aka suna yi kenan waɗannan sai su da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sai ya kana na kana na kana alaihi wa sallam kaifa yuqalu fi du'a'il makhluqina al-ba'idina wal mauta to idan haka san idan sai shi ne yanayin da sahabbai suka rayu a cikin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya irin magana take da za a dangane da wanda zai kirawo wasu halittai waɗanda suke ba sa da kansu ba sa tare da su ko ya kira waɗanda na sun bar duniya da su sa'a da lamata su sai da kamata lokacin da yake magana nan ko ba sa tare da su shi yana nan suna da kadada ko kuma ko shi yana da yin ko suna kasa ko amma kuma yana kira su yana da nan agaji a gurin su yake ko ne kike amma nan za a faɗa da madadin su da wannan ba dai da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da Rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yi bayan mutuwar sama ga yadda suka kasance suna yi ya tayyaka ne da bida'atu aw bi tafa'ati fi hal hayati yake kai sai kalu ko kake amma ni ba a ni da ayi makhluqina wajen kira da dan kuma hakikai al-ghaibina wadanda ba sa tare da mutum wal mauta ko kira wadanda suke so riga da gudan gaskiya wa alihim min al-qur'ani da kuma ne tambaya ta ko a roƙo ko wani abu min al-anbiya ya malaika daga cikin annabawa suke kira da cikin malaiku da zai yi ko wani su da to salihan bayan Allah da ta kara ta ana da kuma inda Allah ke cewa wani inda dole wani inda dole da antum min dole ka to da su kira dukkan wadanda suke riya ya ba Allah wallahi يكون كشف البر عليكم ولا تأويلا وأنا ما ذاك من يكون لا يرد وتسمى مثل ذاك فعل بريء ذا ولا تأويلا بس من يكون كأي رد وتسمى وأن تسمى إن كان لا تسكى رد يا إلهنا لا تكون تسكما مذاك هو الذي تسمى لا تسكما أولئك الذين يدعون وأن لم يكن البر سمع بالكامل لم تدعو إلى رب من وسيلة يمكن تسمع لنا الآن إليه الذي يحسن الله أي من أقرب تسكيت وعمله وتسكى ويرجو رحمته عذابه kuma suna fatan rahamar ubangiji wa ya kafu na azabahu kuma suna tsoron azabar ubangiji ma'ana suna bai kai Allah da takafakai da takafakai guda biyu su suka naga da su suka alhaq inna azaba yanzu ka kana mahmura lalle azabar ubangiji ta ta kasance abin da yanzu ke abin da ke kare kai ka tabbata salaf wasu malamai daga cikin magabata suna faɗa dangane da fassara wannan ayar suka ce kana aqwamul yad'una al-malaikata wal anbiya wasu mutane suna bai kaya da suna kiran mala'iku da sunan bauta suna kiran annabawa da sunan bauta kan masih kan masih da ubai da bai rubuta kamar annabi isa annabi kamar annabi ubai kamar ya tuku suna kiran su da sunan bauta musu kana Allah da alwalika sai Allah ya hana su wannan to ku dole kira waɗannan mala'iku dole kira waɗannan annabawa وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله، الله بعد ما بعد سورة ثم ولا لم تكن سورة أبدا ولا لم تكن ثم فألا تكن لنا ما تنسوا رحمة الله، ويخافون عذاب الله ثم سنة يزول قيادة عذاب الله، ويتقربون إليه ثم سنة لولا تكن سورة الله، لأنه لا يمكن كسر البر على الدائمة ثم بس من لكت لا يوسف الله بسيرة أن لكت سورة الله، فلا تحويل عنه بس من لكت كلب في سرة لم تكن كذا بدأ ولا لم يكن سورة فقال تعالى في قوله لك ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه بل كسب شيء هذا ولد الحكم بل اذا يا ذات الكتاب يا ذات حكمتي وان هو يا ذات انك ثم يقول الناس ان يحكينا في عمك عليك دون اذا بل دون دون الله اذا ما ذات كذا يقال الى الله ولكن ارحب ياتي كونوا ربانيين وكانوا معلمين الله وكانوا من الله ما يقول متعني في هذا الكلام ما وكانوا متعني في كلمة الله وكانوا ما تتبع ما تقول يا الله بما كنت تعلم من الكتابة بعدين كنت تقول هنا كان تروى على الكتاب بل ما كنت تدرسون بعدين كنت تقول كنا كنا بعدين لا يحدث عليك عليك من باب أنا أعمل الله أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل ده أنا لا يدرك أنا يقال الله أي إنه أثر الله عليه وسلم عليه وسلم ولا يعلمكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أنا بعدين أوجهكم لكم ثم لا يكون أن لا إله إلا الله فقد عليه شيء كذا قال شيء أكلت هذا هو ليس كذا قال الذي شيء كذا قال الملائكة يعني يقول كل ما لا يأكل مثله الحين دعوا إلى الشيخ دكاترة لا يرى أن تتكلم ba ya san zan mutum kuma zai zai zaɓi ya zuwa mai da soya a sai kaga duk kirkin mutum in yake da kai da zai samu wanda Allah ya kai koyo da soya kuma ka san ko zan soya da wani ba da za a samu suna kirkin da soya da kira zuwa ga takaici sai da ya kira zuwa tauhidi duk wanda yake malami na Allah da zai kira ya da samu kana dole ya da zai kuma duk sanda za a yi wani abu na shirka dangane da shi zai tsare fadakar da mutane ba zai taɓa kare su ko ya kai shirka ba tare da ya san cewa wannan abin shirka ne dan kawai yana jin girman yana jin daɗin ana jin da shi ya san abin da ake nufi Allah kai ya kamata a yi amma ya gudu da zala ko sai shi ba za ka samu da Allah ya wannan ba wanda duk ya san Allah ya kana kuma ya yi to wannan mutum shi kanka da kace ka da sanin kuku shi yasa ba za ka samu waliyi ba ko ya ce Allah kana wanda duk ka ga ya nuna Allah kana to da waliyin gani ko dai ya san waliyin shi da ba da Allah ba ya faɗa da dukkan bayan Allah na ƙwarai yana daga baya an zo an yi musu ƙwarewa ba ta kawo akwai da sun kare ba ta kuma ya da gaskiya da wani kamar yadda da ayyuka da annabi Isa alaihi salam an ayi da ayyuka ayyuka da kana ta ayyuka ayyuka da biya ta ayyuka ayyuka da biya ta da shi da Allah ne amma da Allah ne da da da ko da kare wannan da ko kawai ya ga mana cewa idan yi na da kake cikin da cikin da zai cikin ya annabi Isa alaihi salam an ta kanka lillahi ta kan dole ya umma ila hayyin dole فما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت جزءا عليك فاعمل لا يقول لك ولا اعمل لك بنفسك انك انت اعلم ما قلت له الا ما انا اريد انا اعبد الله عبيد ورب اذا كنت عليهم مزيدا ما دمت فيهم فلما تلقيت بالسلطه انت تكون عليهم وانت على كل شيء شهيد هذا الله لا يثبت كده دائما sai kusa da mu dan mutum cewa da gaba ya ba wani ita zai ba ba zai ba za a hana shi da laifin abin da ya fi yanzu suke yi ba haka dukkan mutanen kudu wanda aka yi musu tsare wani wanda ba su suka faɗa ba muna misali a kai kusa da su kai kusa cikin al'umma suna da kusa abu kalin bulani sun sha faɗa a wannan majalisi shekaru biyu da da suka wuce ni ne zan kari guda da abu kalin a wannan majalisi muka faɗi da karantar yasa da muke ba ta ta da kuskure ba muka ta da waya da kuskure kamar da kowane malami za ta fara abin da ke da za ta fara abin da ke tare da shi wannan shi ne sai ana kana da dole da ma ya mutu da da sai da bayanin da zan fara akwai da na yi da ta al'umma da yawa kada ko kuma dangane kuma da yawa da suka sa'a ko da yadda suka sa'a abin da yanzu ake so ya zama mun da yan nan sai na kuma kuma na da ayatu da su sai a tsarin jama'a ne a gurin da ya Allah ne ya tafi muna sa tsakayen Allah ne ya tsaya ya Allah muna maka ran mun amma muna maka tsakayen da ta yi wannan mun da yan nan kamar inda muke fara karatun alƙawarin kubra muke magana kan addinin musabba addinin musabba na farko suka yi da mashi al-qada da suka suka tafi suka suka ta sha'anin da ta da da da karantarwa da tarbiyyar al'umma kamar kuma daga baya mutanen ka sun kuzi da talatin na wata ina iya koyiya da rubuta alƙawarin kubra zai tsarki a kan yamma to shi yana iya yin samun kuma bare amma ga inda na san yadda kuma yi da kuma to haka za ka samu duk wani mutum kirki ko da za a samu ko kai ko layi kuna dingira yana abin da ba shi ya faɗa ba kada ku ya faɗa to kuma ne ko kuna za a samu wani abu kai kuna fito da gaskiyar nan to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zama shi ta kowa kare tauhidi saboda shi mai limamin na tauhidi ya zama shi ya kowa kare tauhidi a rayuwa ya fi kowa kana kana ba dukkan wani abin da ke haƙƙin Allah ne ko mun ɗan ɗan karta idan mai magana ko idan mai aikata ba idan ya zai ba zai zai ba a nan karfe zai ba shi wannan haƙƙi a nan karfe ka kana kare ko ka ka shiga ta ko ka haƙƙin Allah ne ba haƙƙi na ba tare da cewa duk duniya ba wanda zai rubuta Allah Allah mana ina da daraja a nan amma a matsayinsa na bayan Allah yana nan nan matsayin babu wata rana da wannan matsayi na wannan riga kana zuwa ka zama ko da bayan Allah kana da rubutu da ya rada mana matsayi shi yasa in ka ya ce wani hada annaha annabi sallallahu alaihi wasallam an yusta kada kan yi hujja kuma da dole sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a rikula Allah ko ta amma yanda ka Allah ko ta Allah a kuma yanda ka Allah ko wanda za a tsaye ana sujada ana kalla a kan Allah ki a rika yin haka a daidai kamar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yani da kada ida ko a bayan sa kamarin sa zama kamar indi kamar jiki ni shekara za a je da sunan jiki a yi taro saboda ya kasa cikin al'ummar da aka wanda shi ne zai tsare masa dukiya da ainihin zuba su da sunan kan manzan Allah ko wani abu su zai zai ɗaukar abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yaka duk suna yin nan da gaban kada to ga bidiyar taimaka bayan annabi ya yi rafi da aka binne shi a ɗakin mala'ika ba ku yanda tun zamanin sahabbai ba ba ko ya ke zama shiga ɗakin ba ko wanda ya zo ne wani izini na ya aika su a ɗakin ba nan to idan yadda ya raka wannan kasan da ba da tun ma lokacin sahabbai na tsari ne a gaba na da haɗin da ya ba ta tsaya kasan da guda huɗu kan ke yanki ba wanda zai shiga gidan bare ya kasar bare ya haɗa babu wanda zai yi wannan bare ya shiga da kan akan kamarin sallallahu alaihi wasallam ya kuke tsammanin da ake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a fili ya da tsana da abin sun haɗe wallahi ba gaba ɗaya na sun haɗe sun yi rabi sai an zo ana cewa ina ne kabarin Allah dan kuma bai gaba ɗaya ta haɗe da kuma sunan kan manzo Allah tare da cewa sunan Allah shi yake hani kada a kuskura ayi wannan kada duk da wannan katanga da wannan gari da yayi da yayi da yayi dole in yabi da mutum kan da alƙibla yayi sallah haka in sai kan kan sai ka alƙibla baya da za a alƙibla baya sai kan kan yanzu kun kai abin da manzo ya koyar ka samu na da na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka zo da ranka gaba sai raka raka abi na tuna da Allah da kake sarki ka roƙe shi bukatun ka da mutum ya haɗe da cewa Allah ba zai maka ba sai da kake ta ai shi ba ko ka sarki ya roƙe ta hannun mu in ya zai ɗaya da zai kama ba na iya zai kama da zai kama da kuma abin da kake yi da kana kuka ta manzan ne da yana da ya sa Allah da abin da kake yi yake na addini kake yi annabi kala fi mana bi nauti ka so ya sayar da kwana biyar kafin kwana biyar ya bar duniya yake cewa la la'anatu llahi ala al-yahudi wal nasara Allah ya tsine wa yahuda da nasara to saka zo kullu an ja'i na kafi in mayar da kaburburan annabawa da musulmai Allah ya tsine mu Allah ya tsine mu haka da Allah ta yana ɗauke rashin lafiyar da ita da ita da kare aikin da zai fita da ta maza Allah ya faɗi wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah ya rahmata yake cewa ya hajjere ma kana yi yana faɗar wannan don ya gargaɗi al'umma ta daga irin aika aika da yahuda su yi kasa da bai za da yake duk inda aka ce an hana abu ko ka halko ne yi in kana so ka samu ka ayi abin da kake kana da ya kake ka hana to ka ga da nasiyar sai a tana da ba ba a cika aida kullum nan ne in da rage ne kullum nan ne in da rage ne أنت أمنه قلت يا وانا أحد بدأ لما نزلنا النظرية أنت كل من نور موجودة فيه يا أيها الخالق إلى بي ما كان إلى بي ربنا الأعلمين كباس لبي حتى باس يعني أبنا بوسشن من غير أحسن بوسشن من غير أحسن Tidak, tidak ada yang berada di dalam. Akal ini baik. Tidak ada yang mahu berhubung. sai dai tafiyan nan nan da yara da aka yi ne a kasuwa ciki kuma kuma da shi da gari na kanta da ba da wani na yana da shi kuma da aka ce da ya gaba da aka fara ce da kai idan an kada break an kada da ya da kowa ya ci da dubi ba da ya da kowa ya da dubi da wani da ya da kowa ya ci da dubi ba sai dai tafiyan nan nan da yara wanda ba wani da ya ce nan shi da aka ci da ne za a ci amma ta tsara ne da ya ce a ga to da ai ai kana ya la kana kana da ne da ya ce a kai da an dawo aka ci gaba da karatu ya ga ta tsara ne da ya ce da an buga ta da kuma ya ga ta ne aka zo har aka ga ana ajiye ga gudun da abin nan sai aka yi yaro da tsaba ya ce kasa bari a wuri sai an zata da ya ya ya ya ya ya kai hannu yanzu ya kai cikin tafiya da ya kana da abin da kana ya ka ce yau ko ya dinga cin da gudu da aka dinga gudu suka dinga kure kure wannan ya dinga gudu ya dinga gudu gudu ya dinga gudu gudu daga da kuma ya ga da ka amma da ya ce ka kada sai ya kuma da kuma wannan sunan nan ne na banza ake faɗa ba ya mana ba shi an faɗa ba a kan yadda ke so ga nuna ba da yaya ne ba ko da ya ya da da qala allahumma la taj'al qadari wa ana li ya'lam istata laka billahi ala qawli laka tajid wa an ja'i min hadha man la ilaha illa allah yake cewa ya ubangiji kada ka mai da kadari na kamar wani dinki da ake bai kana yake kushin Allah ya tsananta da wasu mutane waɗanda suka mai da kadarzuran annabawansu a matsayin mahallatiyya رواه مالك في موطئه رواه مالك وليس يمنع به في موطئه وقال حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكرهوا كما اثرت النصارى عيسى ابن مريم كما تلك كم بناني وكذوب الثاني كما يند النصارى تكذوب عيسى ابن مريم انما انا عبد لي كوي بايع من الله فقل sai da ke mun Abdullahi ya rasu ba da Allah na danta ma'ana in ka faɗi wannan ka kun faɗi abin da ya sai mai yabo gare ni muttafaqun alaihi sallallahu alaihi a hadisi ba ya kullu kullu hadisin ayyana da kai da ya rasu da muttafaqun Bukhari kawai ya rawaito babu shi a mutum sannan muttafaqun alaihi kullu wa qala haka nan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha Allah ya sa Muhammad ma ta koyo kada ku rika cewa ma sha Allah ya sa Muhammad kun Allah ya so Muhammad ya so kada ku rika yin wannan da ke ku rika da kana yin wannan shi da bal ma sha Allah kun ma sha Muhammad da ce in Allah ya so sannan Muhammad ya so sallallahu alaihi wasallam wato kada ku rika gane nasi'ar Allah da nasi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda tamkar daidai suke a darasi mashi'ar Allah shi gaba sannan mashi'ar da halittu ta zo baya. Liman sha'a minkum an yattaqi ko ko ma ta sha'ila illa an yata'ama. Haka mashi'a baya tana zuwa ne bayan mashi'a ta ubangi. To amma in kace ma sha Allah wa kai amfani da wa sha'a fulan to kamar ka gane mashi'a ku ka ba kamar baya na tsayi ba wanda wannan ke tafi da shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rika faɗa haka hadisi ne da ya zo cikin daban-daban Yahuda su cewa su da mutane ne, Yahuda su cewa sahabbai su mutane ne, wato mutane ne na ƙarshe, ba dan suna cinta ba. Suka ce suna cewa na ce Allah zai kawo alhamma. Da abin da suka gaya da Allah, ga abin da Yahuda su ce. Maza Allah ce sun ga Allah da kuwa kada ka sake cewa na ce Allah zai kawo alhamma. Ku ce na ce Allah sun da abu. Yahuda sun yi karatu sun san kasa Yahuda da abu jahilci suka yi salama. Sun yi salo kan ilimi da kayan kusa da kusa da gari a kalan da yau da ko na da kiristanci da ko sai ka rasa mai addini ka zo ya ana waka da ba na yana da hore hore kan da ka rasa mai mai addini ana yasa ban gari da ka rasa kan da ko ina fasara maka da duk dukkan da mai kuciya ya kana da zuwa da ara wani da kai yake ya rabu sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah ya kai in Allah ya kai sai Allah ya zai ya kara magana da dole aja an tabi ne ne ka mai da mutuni da Allah ka san ya ni kushiya da Allah bal ma sha Allah wa ta to in Allah ya kushi kai domin Allah ya so to za ka yi shi alwali da ya da Allah don har Allah ya so to su kuma dole ba Allah وقال تعالى أن لا شيء إن سمع لا أملك من الشيء نفعا ولا ضرا من مملكة يكينا ولا أمحاني كيف سيالا إلا ما شاء الله فأبن الله يكون يرغمون لنا أمحاني فأبن الله يكون تعليم نفسها ولو كنت اعلم الغيب ما اتي لا كان زيد لا كان زيد قالوا من ده ان كان جمع لك الخير من الخير دا انا يوي الخير لا تنافس ابن ده زي زاو ومن زيد على ان قال كل الله دا بيقول يا هذا غلبا da ulul da za a yi kana kan kula da ya san cewa menene yake faruwa nan da an jima waɗannan mutanen guda hamsin da ya ajiye a kan jalar rumar ba da su da ya ba sai ya ajiye waɗanda ba abin da zai za su kama أنه خير ولكن لا لا لا لا لا تأثرت من الخير ولا نفس السوء لا مال ولا المال سوء بما كان قال وقال تعالى أن تسمع مثل ذلك مرة ولا نفع تقول من من كان شيئا ويكفي ويأتي أنسان ريانا أعلم قال تعالى ألا تؤمن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لم يكي لا تأتي يد يد تكفي بين كل يكفي بين بدنا قال تعالى هكذا ليس لك من الأمر شيء babu wani abu na al'amarin da yake na al'amarin waɗannan mutane kafirai da yake hannun sai na wani al'amarin sai na hannun Allah in ga dama su yi in ga dama sai ba su yi ba ya hada su da sabbi wannan shi ne tabbatar da tafsiri shi ne aikin da tafsiri ma annabi sallallahu alaihi wasallam aqraba al-khalq ala Allah kaga da cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa karanci ya kowa masala wurin Allah wa a'lamu manzilatan inda Allah shi ya kowa mafi daukakar daraja a wurin Allah duk da haka ga irin maganganun da yake faɗa dangane da kanta da ina kuma ga wani wanda bai taka wato a martaba ta maka ta kara ta karya ba za ta gina da wasu ne da alƙali nan martaba ta maka kai martaba ta da su ta nan da sallallahu alaihi wasallam ina ga yake kula zai ga wata wani hakki na bauta na Allah da ba ya sauka ina ka duba abin da Allah ya ba zai ba ya ga da yadda za a yi ka ce da wanda ya san sunna ya san tauhidi ya zo ya yi da akwai zai yi sa tsara duk da Allah ya yana ganin tsayewar kasance kenan wato tsayewar kasance ta kai a duniya yake kai ne ya kada zai yi inda zai fita da kai da kasance sai da ko da ya kasance kuma tsawon da yake shirka da Allah sai ka samu duk a cikin yana rage a tsanar sa sai ka nafi da ya za a yi mai shirka da wata same shi ta ko ina ya zama tsarin da ke da yi da tunda ya jahilci ya kasa gane Allah da girman Allah da hakkin ya kasa gane wannan duk da yawan hujjoji da dalilai wanda suke ga sunan barkatai a rubuce ko kuma a fili da yake gani amma duk da wannan hujjojin da kasa hujjar girman Allah yake shirka to na kuma zai gane mutum wannan ba zai wanda ya ta bada wata ai wanda Allah ya yi kai su kan ila da su zo su kai to ma ya dole ya ko da dole ya san ma wannan kuma dole ya ko Allah ya yi Allah ya sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma ya ce wannan malamin da ya hudu wanda ya zama zo sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin da mu ba zai zama yana da rai lokacin lokacin da za a aiko shi zai yi imani da shi da za a iya sa shi a cikin wanda suka tsara musulunta a tare da mahimmanci dai yana so ya yi tsara zuwa da suka da ake shi to ya aka tsala da kuma sun ka ta kai shi da shi da dabban sa abu ne a hanyar ta zuwa sham wani da ya zo da na mun ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo na masa ruwa in ya kai ma ya zo na masa ruwa sai ya ce to ya ga wannan yawa naka zai zama yana da sha'ani babba don haka kada ka yi wannan tafiya da shi gobe ko mai hudawa ka tsaye zuwa ko kashi daga daga a tsaye da shi maka wannan duka ya ce da su ne ke shara zuwa gare ka to ya ce wannan da ya ce da wannan malamin da ya hudawa da a ce da zai tsaye da kuma yana ya ya bayyana da tsaye da wanda shi kuma da ya hudawa nan yana da rai zai yi imani da shi to za a yi kai alƙalan da musulun ba to na farko dai kai mai kirka da annabi da dai kai hara ya da annabi galibi abubuwan da suke na gaskiya din ba san ko ne ne yana da ana da tangal da yana nan wanda da sarki da ya ga ta tsaya ta tana da da da wani wanda yake ko shi ba da kallon sai ko da wata hali wannan ina ma a gina dan istinbat haka da gudun da Allah ya yi da istinbat ya dogara ne da ingancin dukkan su na inganta ba sai da aka yi dukkan da tsariya ta a in ka fi kawo da ta tsariya ta abin da ba inganta ba su ke nuna ba abin da yana amma yanzu a nan tun da dole zo za a zama da da tsarin tsarin ba ya yi ya kawo magana cewa a yi su ta shi kan da tsarin ta yi ko ba abin da duka nan ya a kan da nasa kaga shi wannan ya zo da su ta aiki a kan sallar sallar har yake cewa wannan abin da ya zo a kan sallar sallar shi ne irin abin da Allah ya ce ya annabi Musa alaihi salam ai yake cewa an kallon da mutanen da kuma gaba da sai sun tsare da kaka magana yake da maki dan ya ga yadda ya taso mutanen da hala hala da kuma to ana kurbiya ne da ya ina da yake yin wannan ta sa ya ka yi da kai da ya babu yana da yake zuwa da irin abin da kaje da shi da ba ya ka yake da shi ina da yake cikin da zai yi da kuma da kai ina da da karfi na da na da kuma da kaga wannan zahiri yana ne da kuma dia tahu kan itu sebut sejarah ah ini ya dia ada keaiban karena di sini sudah ada ya maksudnya itu ya itu dan ini kafir dan gengsi karena itu sudah kemudian mereka itu kemudian mereka itu mereka sudah kafir Untuk kafir dan gengsi kalau mereka kafir ba ya kasa yana zantar da su kuma ya Allah ya tambaye shi a kan wannan duk da yana kafiri ake sana zai kare ne sai da rubu ya yi wani masa aikin sa sai da rubu ki shin za a kasa mutum musulmi sai da ya yi zantar da kafiri wanda jumhurin malamai suke faɗa shi ne ba a kasa mutum musulmi da za a kasa da rubu zai kalla kalla ya kalla ya kalla ya yi kalla da su gudun bukata duk da dama da abin hadisa sun sa a wannan hukuncin su suna da idan ka da kamana sun ce da kafirin ana kana da kafirin dubbu a kafirin haddu a abin da kafirin dubbu la ya kula hukuncin kafirin kafirin haddu ya ka kafirin da ake yaki ko a nan sarki sun yi nayi da hadisin da wannan ma'ana sun ce amma wanda yake kafirin amana idan da musulmi ya kashe shi ba a saboda Allah ya ce wannan filin nan ya ka kalma da yake hannun nasa bin nasi ubangiji ya ce annabi annabi ana da ake shi rai ne kan kullu ta da kuma rai kan da wala in da har mutum zai kashe rai kana kullu da kana kullu da za a yi wannan shi da nan da abin halifa sai ran da hannun da za a yi da wannan sa ba ta da rashin ne idan mutum ya kashe mutum kuma ta shi duka ta kashe wannan ba da ba da ake ba yi ba ko ko a kashe da kana ko da ko ba ne ne ya kashe duka ta kashe abin da zai yi shi ne ba da biya ba kana da mutum da ya kashe da kuma da ba da ka da mutum da ka da ya kashe da ila da ya kashe da Allah ta ilani Allah ya kashe ya ko da ne ne ya kashe ba za a ce a kashe ne da duka kashe ne ba za a kashe ne ba da biya to haka nan in ma kafiri ne ya kashe abin da zai bayar kenan biya in mun ne a kai magana kafara amma kafiri dan mutum ya kashe zai biya biya ta amma ba ya magana kafara wannan yake ya ga wasu na misali a ƙa'ir da tafiya da yankin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana da fitar da sai ya kuma shi me zan ce game da wannan misali wannan irin da sauran bid'a ne wanda suke yi da suka cewa wai kuma sai ya ga abin da ibn tafiya ne da ibn tafiya ya ga wannan bid'a sai ya ga ya ga kuma salama ba za ka ga irin inda za ka kama shi da laifi shi da ka ga wannan nan ya ce ya ibn tafiya da da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ga magana da wai kun biya ya ba ka san ka farkon ka ba ka san ka ko ko magana ba ji farkon ka ba wannan ba laifin ka ba ya ba ya ba wannan da in da zai tsoro magana wasu idan ka kira sun kaza bai gama ba mallan sana ya kawo rashin da zai yi sai a yanke wannan magana da ya tsoro ta wasu sai a ji yana sai a ji gari ta kaza in kana so ka nuna shi da yake so gari ta kaza zai duba nan ne za ka gari ka gari ta kaza ya ga da aikin mutane da suke da wasu yana da akwai wani kulli a zuciya ba ya ce a ba ko da ne na kama ko ta yi da ba magana da wasu ke sai da ya ko ta yi da an sai sai a tuna da neman da za su yi to kuma ya fahimta duniya take ba yana da gaskiya ce ba da gaskiya ba sai a tuna da za a mutu da su da duk da kafa yana da kafa sun hana hana da gaba yake ya aiki da kafa sai a kafa hana da gaba da kafa sai da kamar ya yi kafa da gaba da kafa kuma kuma ya yi kafa da gaba da kafa yake yawan nan bishiyar da ake cewa ta za ta kare gudawa da sunan sa da ayyuka muna da ita nan gaba Allah ya kiyaye ta wanda shi kuma yana fara da bayani dangane da gwamnati da kalin nan hadin musulunci da Malaysia. Wannan suna da kai ya hada. Amma sai ya bayyana kansu. Ma'anin musulunci shi ne da magana Allah sallallahu alaihi wasallam da babu labarin da zai yi. Kuma da kansa inda ba. Za a yi sai da kai na ayyuka hakuri da suke bayyana bayyana mahadi alaihi salatu a ƙarshen zamani wato yana ɗaya daga cikin alamomin alƙalin alƙiyama na yana da lafiya daga cikin akwai bayyana mahdi alaihi salam wa mahdi wanda shi ne zai zo gabanin bayyana annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam ya fita zai yi sallah a bayan shi mahdi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayyana mahdi zai cika duniya da adalci bayan an fita da zalunci bayan an cika duniya da zalunci shi kuma zai zo cika ta da adalci dukiya za ta yi wa hannun mutane har yana so ya ɗau da kansa ya rasa nan mana ba da ba da ta kana ba dole da zai tafi kaya aka wani zai fita Allah ko wani zai fita Akwai da zalunci, ai Ubangiji ya ajiye abincin da sai ya zai samu da ba a raba. Wani da ya halitta ya yi kuma komai ya ajiye. Ba za a yi adalci ba wanda zai hala. Wani kuma suke yawa su yayi. amma ubangiji ya rabbara in ma a ya da hada ya kada ya wato kaddara abincin da dan adam zai ci a bayan kan hanya ko dai bayan da ban ya da babace da yaudara da sama da fadi da rayuwa da ake yi dukkan al'umma da rubutu shi yake sa wasu ɗaukar rayu su yawa ta abin da ya ba ƙarfi kamar da ba a cikin yunwa da talauci da wahala da rashin lafiya ana dole da amma da za a raba da kowa ba yanzu ai da suna gobe ba za a raba kuma da wala da ba ne ba na ba wanda zai yi jima saboda wanda suna jima to ya san kai zuwa ko kai kin jiddo wala da yi na ba ai da ne dole kan da zuwa kai da ai da zuwa wala haka ta ake dubo ne kai da ranka ni da zuwa kai da kai da kai da kai na da duniya ta kuma da nan ka kula an yi kuntu ko ba a ba ka kula ya na zuwa ya na ya aiki ina kama da kai wani aiki ba da ya ba amma da aka ce a da aka abu ba da ba ya da eh da rashin lafiya ba da shi kuma in ya ci yayi wato zai samu ta a gidansa da zai zai ka da mare ko amma zai zai zai kai maka dubu ɗari biyu a wata kan da zai zai zai samu ya da بن عبد العزيز يسميه لك اعتبار من كان المنزل ابو بكر بن عبد العزيز بعدين جاء انا ليه لما جاء في مكان هو اعتمد على الحمد لله هو يا هو يا حديثين من بين النبي بين المهدي والنبي بين النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى حديثات من كنت أقوله في ذلك بين الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ثلاثة من بين مثلا فقد زمن محمد إلا عبد الله ثم ذي زمن بكتبه وآية فاطمة على أبن رضي الله عنه فقد زمن سيلا يوافق اسمه اسمه ونسبه له حتى يرد من بيت الله سبحانه هنا هنا بيت البيت يطلبه الله في ليلة يطلبه الله في ليلة وانه زي جارة بريدنا kada kan ta ce yau ba zai ta ce mutumin da ake ganin shi talibin ba lokacin da yake ganin kuma kan rajulu ya gara a gare guda sannan kuma da ke ba a kan da yau a kan kan da Syria Palestine Jordan magana na yadda ake tsaka a yan nan yadda zai da yana wannan shi ne daga kaɗan daga cikin hadisan da suka zo suka yi magana kan jihar a kan nan da an yi tsarin mutane sun yi ta da'awar na hadu ko ya yi ya ko yake kushi da mahadu ko ko mutane suna cikin sanarwa suna cikin kasara suna cikin wahala wani yake kushi da mahadu a rike da ake a cikin da kamar da ya kira ba a bayyana da kai ابن عمر ابن عمر كما كتب هذا ولا نجر بالعالم في المهدي ليس عايز عايز شو ده لما يجي بدع على نجر بالعالم ما مثلا نجر بالعالم هو اول كده ثم تأتي الوقت تقول عبد الله ما بيعرف أجل الدعاء ابن عمر في السياق هذا لا يعرف أن البطاني أبو حامد البطاني هذا أول شيء kamar masu shi'a a babu mashi babu mashi dan wanda aka kira da kuma hadu a lokacin da aka kashe shi ko aure da ba ba za wanda da ya aure da kuma ya haihu dole sai a kira ta cikin dare aka kunna wanda aka yi ya yi kuka ba a cikin saboda haka shi ya zama abin da suka ce da aka haife shi yana jariri ya ɗaya a ƙarƙashin ƙasa saboda daula ce lokacin da aka fiya ya ɗaya cikin da alƙalimai sun aka gano da saboda haka ya shiga ƙarƙashin ƙasa ya ɗaya ba ka abin da yake amfani da yana nan ƙarƙashin ƙasa mu a yi ana suna ba ka amfani ba da wani ilimi da gaba da wani amma shi mafi a yana nan sun zama shekara da shekara duhu yana ƙarƙashin ƙasa ko ka ɗauki a za ka gani ajiyar Allah da tsara da Allah ya gaggauto da kusur shi ya gaggauto da kusur shi ya kasa ina yi kwata ajiyar Allah da tsara da Allah ajiyar Allah da tsara da ka duba ka ga ta ake dala a fatiya kana neman ka kafi yanzu ya gaba da dala a fatiya ita ne ka kana yawa wani ka kana dubu za da dala a fatiya kuma yanzu ai akwai inda zai gudu kana zai tafiya ya tafiya ya tafiya ya tafiya yanzu da ya ji ma suke suke ya ce abin da suke kanawa a kama yin kuwa. Kaga ina da matsala ban da yake da cewa ba ta da kaje hali ana ta ana ta ina amma bai da cikin kasa ko ko da san da yake da yanzu ya ci da cewa ba ai ma ba ma shi a